Wasu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum muryar Amurka. So nake a yi min ƙarin haske kan man da jirgin sama ke amfani da shi. Wai shi menene bambancin shi da man fetur ko iskar gas ko ya ake haƙo shi? Mai tambaya Ado Turaki Askira jihar Barnan Najeriya. Sai kuma kashi na biyu na ansar tambayar nan mai cewa wai don Allah a waɗanne ƙasashe ne matasa suka samu damar kama madafun mulki, kuma ko matasan sun taka rawar gani a zamanin mulkin nasu? Idan an tuna mai tambayar shi ne Alhatu Manjus Gobir Samaru Bus Stop Zaria, jihar Kaduna, Najeriya. To bari mu fara da ansar tambaya kan man jirgin sama. Idan Ado Turaki Askira na tare da mu, ga ansar da wakilin muryar Amurka muna Mustapha Nasiru Batsari ya samo daga shugaban kungiyar dillalan mai na depo ɗinmu na jihar Nijar Najeriya Alhaji Adamu Ahmad Erana wanda ya ce. Mm, man jirgin sama wani abu ne da ake samun sa a cikin mai shi kanshi ko in ce a cikin crude. Crude oil in an haƙo shi kasan ana zuwa da shi refinery ne in an kai shi refinery a yi refining a tace a samu petrol. ta kuma tace shi a samu diesel a kuma tace shi a samu kananzir sannan a tace kananzir kuma a samu man jirgi ok to shi man jirgi ba daban ake haƙo shi ba kenan ha duka a cikin crude ake samun shi a cikin crude ake samun shi babu wani haƙo shi daban to meme bambancin shi da mai na mota a bambancin shi kenan kaga shi yana da is lighter ok bai da nauyi bai da nauyi shi bai ma kai nauyin kananzir ba tunda kaga sai an tace kananzir ne ake samun man shi shi yasa ake ce mishi aviation fuel ko kuma a ce mishi aeroplane kero daga kananzir ne ake tace shi sannan a samu wannan aviation foil din wato shi sai an cire kananzir daga cikin kananzir daga cikin kananzir hmm. wanda in an cire kananzir to a cikin kananzir din in ana so a tace kuma shi za a tace yau a samu wannan man jirgin sama To shi ya tsarin sai da shi yake ga jirage shi ma suna da gidajen mai ne kamar yadda masu motoci da gidajen mai kamar yadda motoci suke da shi hmm. amma kamar multinational companies irin su corn Oil irin su AP irin su Wando da sauransu in ka lura za ka ga in ka tashi shiga jirgi za ka ga yan trucks din su kanana hmm. sun dan je jikin jirgi da pipe din su suna refoiling na jirage to yawancinsu su ne ke amfani suke sayan shi suke saidawa kuma to shi a tsarin farashin shi yake kamar shi ma yadda ake sai da mai wannan haka farashin shi yadda ake sai da mai haka su ma suke saya kuma ya danganci lokaci hmm. in ya yanke sai yadda kama yadda ka samu kuma kaga shi ne kai ma za ka sai da hmm. eh. yanzu yana da tsada koko arha kai kuma yanzu arha ne yake kake ganin an baka jirgi a ce sai ka biya wata kusan dubu ɗari ko hamsin daga nan zuwa kano sai ka ba da sittin ko tamanin wata sa'a to a da suna samun shi da sauƙi dole shi kan shi jirgin abin gan shi flat ɗin shi ya sauƙi kamar kai yanzu kanka haka idan kana so ka fara sai da man jirgi ya za ka yi sai in koma nnpc in nemi yadda suke yi dole za ka koma nnpc ne ka nemi guidelines su na sai da man jirgi to kaga kuma ba za ka sai da man jirgi a filin station ba sai dai ka koma ka gina tank farm a jikin airport to a sinan ne za su iya zuwa su yi requesting suna son lita kaza na man jirgi sai ka ɗauka a mota ka kai ka je ka zuba musu su biya ka kuɗin ka kuma ma kafin su je su zuba maka aika ka ba su kuɗin su sai dai kuna da wani shiri ne na daban kuna da irin wannan interrelationship din so sai su ce ka kawo musu ka kai musu bayan ka kai ko lita nawa suka sha sai kai musu transfer din kudin su wannan kuma wani abu ne daban kenan tsarin sai da shi ya fi wangana ko wahala a ba zan iya cewa ba tunda ban san yadda ake yin shi ba ko mu din ma ai sai ka bi ta NNPC ka bi daki daki daki haka kai ga yadda zaka zo ka iya sai da petrol to su ma haka din ne sai ka bi ta NNPC ka bi ta DPR duk ka bi dai wurare da yawa a kaga ko gas hmm. shi ma dole sai ka bi ta NMPC ka nemi wannan sannan ka dawo wurin dpr su baka lansan da sauransu haka abin yake hmm. amma yanzu kamar shi eh, yana da hadarin kama da wuta kamar yadda fetur yake a hadarin ka hatsarin kama da wutan shi ai shine in jirgi ya hatsari kai ka san inda ya hatsari ka ji an ce tankin nan ya fara daukan wuta to ai kaga hatsarin shi duk ɗaya ne da kowane petroleum product ya fi kowane ma mai hatsari domin it is lighter wato bai da nauyi bai da nauyi ya fi kowane daukan saurin kamun wuta to me yasa ake cewa man jirgi ya yi karanci kaga har babu ana ana kuma ba a maganar ka kuma ya koma ba kenan man jirgi ya yi karanci din ba a rufai ne ba a ne waje ake zuwa a so yanzu ba ga diesel an ce ya yi karanci ba mm. din ba a rufainin ne ana zuwa rosha ne a so roshan kuma sun shiga wani yanayi tsakaninsu da ukraine dama suke tura mana diesel din kuma babu yanzu baka ga yanzu diesel nawa ake sai da diesel kusan 800 to man jirgi ma ban sani ba ko yana nan ya kai 800 ko bai kai ba ko ya wuce Allahu alam tunda ba yanayi ba gefe na ba ne so ban san me suke ciki sai kuma kashi na biyu na ansar tambaya kan matasan da suka samu damar shugabanci a duniya da kuma yadda salon shugabancin nasu ya kasance. Idan Malam Alhatu Manjas Gobir na tare da mu, ga kashi na biyu na ansar da wakilin muryar Amurka a Kaduna, Isa Lawan Ikara, ya samo daga mataimakin farfesan tarihi Salisu Bala, wanda zai ɗora daga inda ya yi ta zayyana ƙasashen da aka samu shugabanni matasa da cewa. so akwai kasashe da dama irin waɗannan sannan akwai kasar Costa Rica ita ma an sami irin wannan ah, wannan a Costa Rica shugaban kasar a wannan lokaci ah, labor minister ne ma'ana ministan kwadago na wannan lokaci amma kuma ya ci zabe kuma ya zama shugaban kasa a watan mayu na shekara ta 2018 shi ma kuma yana da shekara 38 a wannan lokaci ya zama shugaban kasa sannan akwai kosovo kasar kosovo ita ma wata kasa ce a cikin yankin turai ita ma wannan kasa ta yi dace lokacin da shugabar kasar wata mace wanda ake kira bijosa osmani ta zamanto shugaban kasa wanda ta hanyar zabe ma'ana ta hanyar demokradiyya aka zabe ta ta zamanto tana da shekara 38 a wannan lokaci aka zabe ta matsayar shugaban kasa sannan akwai wannan mutumin da yake kamar wasu mutane suna yawan ce mishi kamar dan taratsi ma'ana king jong un na kasar north korea idan mutane ba su manta ba kasar north korea kasa ce wacce manyan kasashen duniya na wancan lokaci bayan yakin duniya na biyu an gama yakin duniya na biyu a shekara ta 1945 to a wani lokaci duniya sai ta shiga wani babi sabon babi na tarihi tarihin yakin cece kuce amma da yawa malamai suna cewa yakin ba ko ina ne aka yi yakin cece ku ba na siyasar duniya a'a akwai inda aka gwamza musamman a wani yanki da ya shafi balin na kasar Germany an yi gumurzu kafin aka zo aka kwace wani yanki balin ita kanta sai da ta kasu kashi hudu kasar Ingila na da kaso Faransa na da kaso da sauran Russia da sauransu so sannan a North Korea shekara 1950 zuwa shekara ta 1953 a nan ma manyan kasashen duniya kamar rasha da america sai da suka hada 'yan kasar yaƙi a wannan yaƙi na ake kira korean war sai da kashe kusan mutane miliyan uku ka duba 1950 1950s aka kashe mutane miliyan uku wanda ya jawo rabuwar ƙasar gida biyu north korea da south korea to shi kim jong un din nan shine aka haife shi a takwas ga watan ɗaya na shekara ta 1983 sannan kuma yana da ɗan shekara 39 ya zama shugaban ƙasa a sha uku ga watan afrilu na shekara ta 2012 sannan ya gaji kakan shi banda uba ya gaji aƙidu ne na kakanshi domin kakan nashi ne kim na biyu kim sun na biyu a lokacin shi ne a shekara ta 1948 ya rayu har kuma ya kafa kasar wato ita wannan koriya ta arewa sannan bai bar mulki ba shekara ta 1994 sannan uban shi wannan din ya gada sannan shi wancin kakan nasu shi ne shi ya zama shugaban kasa na farko a wancan lokaci sannan a wannan lokaci kuma ya ɗauko aƙidu ya tsallake wasu daga cikin tsare-tsare da uban shi yake ya ɗauko aƙidu irin na kakan shi na maganan duk wanda ya yi mishi misali idan aka samu mutum ya saci kudin kasa kawai sai a ci a harbe shi ko a rataye mutum to shi wannan ya ɗebo irin waɗannan kidon. wani irin mulki ne wannan wato in ka ce an gada an gada ya kama mulki ne irin na tsarin sarauta ko eh, eh. soja ne ko demokaradiyya ba abin da babu a ciki domin 'ya'yansu suna shiga sojoji kuma ba tsari ne irin na demokradiyya da aka santa na turai ba don su suna ma kyamar irin wannan tsarin su kamar yadda na faɗa kimsun ɗinnan ɗin nan na biyu Wani shine kakan wannan kim jong un ɗin. ka gane ah, shi ya kafa ƙasar. shekara lokacin da suka rabe aka wannan yakin mm. shi ya imajin a matsayin shugaban ƙasa na farko to sai zamanto bayan ya mutu sai dan shi ya gaje shi baban wannan to shi kuma wannan sai zo ya gaji baban shi to ba tsari ne irin na mulkin demokradiya na turayen yamma kamar yadda aka faɗi ba to bayan nan tun daga wancan lokaci kamar yadda na faɗa ya hau mulkin ƙasar sha uku ga watan afrilu na shekara ta dubu biyu da sha biyu har ya zuwa yau kenan ka gani kaga ya shekar goma yana kan mulki kenan dan lokaci kadan so a wannan lokaci an samu ci gaba sosai na farko ya ta san mu da project ɗin kera makaman nukiliya mai dogon zango wanda aka fara shi tun lokacin da baban shi ke da rai. To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na uku na ansoshin tambaya kan shugabancin matasa a kasashen duniya da kuma ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin waɗanda suka ansa mana tambayoyin Alhaji Adamu Ahmad Erana da mataimakin Farfesa Salisu Bala da wakilan muryar Amurka Isa Lawan Ikara da Mustapha Nasir Batsari da wadda ta haɗa mana sautin Julie Leathers Gresham da kuma mu ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai makon goban idan Allah ya kai mu. Wassalam.